Kalangu, studio Kalangu. Kalangu, studio Kalangu. Juma'a 20 ga watan Disamba shekara 2019 kuna tare da sashen Hausa na studio Kalangu ga labarin tarar hawa Usman ga muhimman kanunsu. tsahin 'yan boko haram arba'in da suka huto daga gurin horo na gudumariya sun samu karbuwa a difa shugabannin jihar sun yi kira ga jama'a da su karbe su hannu biyu wasu kungiyoyin matasa da ke kula da yanayi ba su gamsu ba da sakamakon zaman taron Vincent da ya gabata za ku ji su a cikin labarun. A rahoton namu na musamman zaku ku ji yadda ziyarar aiki da mai bima magatakardar Majalisar Ɗinkin Duniya a ɓangaren zamantakewa ta kai a garin kaka a jihar Maraɗi ta kasance. Masu mu barkan mu da sake saduwa. A ranar Litinin Kinda ta gabata, iyalai da dama a kwamin Kindifa suka karbi tsayin 'yan Boko Haram arba'in da suka samu horo a gurin ba da horo na gudumariya a satin da ya gabata a cewar prefe na difa da ke shugabancin kwamitin da ke kula da karbar tasun ya kamata a karbe su hannu biyu kuma a sa su jiki hakan zai sa sauran 'yan boko haram su ba da kai ga dai su da lawan bukar Prefan jihar Difa ya karbi a ranar Litinin da ta gabata tsoffin mayakan Boko Haram da suka tuba domin mika su ga iyalan da ke karbar su bayan fitowarsu daga sansanin gudumariya wani shirin da aka fara yau da kusan shekaru uku waɗannan mutane za su kasancewa misali domin sauran da za su zo a nan gaba. Abu Bewar Zagan Adamu ya nuna jin daɗin sa sosai na wannan matakin farko na sake rayuwar waɗannan matasa. Ba wai ba da horon ne ba a matakin farko. farko abu na farko shine saki da kuma barin waɗansu su ajiye makamai su dawo a cikin al'umma don su zama abin misali ga mayakan boko haram don su gane a wannan zubin muna bisa hanya mai kyau waɗannan tsaffin mayakan boko haram sun nuna jarantaka na amincewa da su tuba kuma za su rayuwarsu ba tare da wata fargaba ba a cikin iyalan nasu a cewar abube warzagan adamu prefendi ba na bukaci a daina kiransu waɗanda suka tuba a kira su jarumai a yau gashi suna tare da iyayensu da suka karbe su a cikin iyali muna fatan ba za a nuna musu wariya ba kuma su ci gaba da rayuwarsu ba cikin takura ba cikin yanayin biki ne na waɗannan mutane ne suka haɗu da iyalansu na karɓar su waɗanda a nan za su rayuwa ba a cikin sansanin ba bayan sun kwashe shekaru uku a sansanin suna samun horo. Daga yanzu manyan jiragen nan da ba su da matuka za su soma aiki a cikin tsarin nan na Barkan. Wannan manyan jiragen za su kara ma sauran kayan aikin kwarin gwiwa kuma za a yi aiki da su tukuru wajen karfafa tsaro da samun labaru kamar yadda wata sanarwa ta ma'aikatar ministan sojoji ta kasar Faransa ta bayyana akan shafin nata na yanar gizo a jiya. Wannan sanarwar ta biyo bayan wasu halbe-halben gwaji da aka gudanar a rundunar sojoji ta samaniya a birnin Yamai a ƙasar Nijar, kamar yadda shafin na ma'aikatar ministan sojojin ya bayyana. Ɗaliban jami'an Maraɗi ta bakin kwamitin zartarwar tasu sun yi kira da babban murya ga kungiyar anab inda suka bata wa'adi na kwanaki uku da ta biya sukan da suke binta wannan furucin sun yi shi ne a cikin wata sanarwa da suka fitar jiya a maradi da magatakardar kungiyar daliban muhammadu muktar rashid ya karanta Gudun ta da zamna tsaye shine furucin da shugabannin tawaga ta musamman ta birnin Yamai suka yi ta hanyar wani kudurin doka jiya 19 ga watan Disamba don hana wannan taron gangamin da kungiyar nan Urgence Pan-Africanista reshen Niger ta kudur aniyar yi a ranar Lahadi 22 ga wannan watan a birnin Yamai. wannan taron gangamin da yi kungiyar ta tsara shi ne don nuna rashin amincewarsu da tsarin nan na france africa bayan kwanaki biyar da suka kwashe suna gudanar da zaman dirshe a gaban harabar ofishin babban kwamishinan da ke kula da 'yan gudun hijira a gadas masu neman mafaka sun ƙi komawa a tsibirin da aka keɓe musu za mu ci gaba da zama a nan har sai an sama ma matsalolin namu mafita in ji mai magana da yawun masu neman mafakan murtala juma adam babban zaman taron ƙasashen duniya kan muhalli cop da yau wakana bana a madrid da birnin spain bai cimma sakamakon da ake bukata ba duk da irin tattaunawar da aka kwashe lokaci mai tsawo ana gudanarwa a cewar sani ayuba shugaban kungiyar jean volontaire pour l'environnement ta kasar niger da wuya a cimma gurin da aka sa ma gaba dangance da yarjejeniyar ta paris ta shekara 2015 ga dai tsokacin da yamma sumana shina Sai dai kashe takardun kundin da aka kawo bai amshi maudu'in da aka shimfiɗa ba wajen aiwatarwa. Saboda a yau idan aka yi nazari aka abin da ya faru a shekara 2019 aka abin da ya shafi bala'o'i da ambaliyar da aka samu ba a fahimtar sakamakon da aka samu. Saboda ya kamata a tafi dalla-dalla a dubi buƙatar samun bayanai da za su amfanar da mu. Gurin da muka saka a gaba shine shiryawa na 2020 saboda daga 2020 duka kasashen za su karfafa su domin ganin cimma yarjejeniyar Paris da duba abin da ake kira NDC gudunmawa ta mafita ga ƙasa. A wannan lokacin na kaka wutar daji hudu aka samu a Departement ɗin Gaya. wannan kuma ya yi sanadiyar banna da dama kamar yadda sani mamman shugaban da ke kula da dashen itatuwa a ma'aikatan ta gandun daji ta gaya ya shaida ma fadal alo. taki ne Mun samu tashin gobarar daji ɗaya-ɗaya har sau hudu, kuma gobarar ta laƙwame ciyawa da take kai ton 20. Ekoki 60 ne dai ake iya kesa cewa abin ya shafa. Inda da zara aka samu gobarar daji to dole za ta haddasa barna da ba a misaltawa. Kuma ƙonewar dajin zai kawo matsaloli a kan cimakar dabbobi inda dabbobi da masu dabbobin za su shiga cikin wani hali na garari. Kuma ciyawa da waɗansu itatuwa sun ɓace kenan. wal alman ngai mu yin wono karnukan da ke yawo barkatai wata illa ce ga rayuwar jama'a domin idan sun ciji mutum sukan iya saka mishi cutar zangai kamar yadda dr isufu alimatu adamu shugabar ma'aikatar jiha ta kiwo ta shaida ma maryama jallo kanda Wa'annan karnukan suna da yawa tunda lokacin haifuwar kare da musa wata uku ne kuma ga haifuwa ɗaya suna samun iya biyu zuwa bakwai. Yaya ya kamata a yi domin a rage waɗannan yawan karnukan da ke yawo a garin Yamai? Akwai wani tsarin ƙasa na farko shine shaushawar rigakafi ga dukkan al'umma makusantan ƙwayoyin cuta cewa da ma'aikatan kiwon lafiya da wa'anda ke aiki a ɗakin gwaje-gwaje da ke aiki a kan ƙwayoyin cutar. Muna da kuma ɗaukan nauyin dukkan wanda kare ya cije shi kuma muna da wani tsari na wayewa al'umma kai wannan shekarar mun yi wa kimanin karnuka da musoshi ɗari da 450 shaushawa. Mun kai so hudu muna fitar kashe karnuka a cikin gari. des chiens à travers euh, la ville. Ɗakin karatu na Komin Kingaya na fama da rashin masu karatu tun lokacin da aka buɗa shi a shekara ta da biyar Ɗakin karatun dai na nan cikin gidan al'adu na Gaya. wannan rashin ziyartar tashi ya sa mai kula da ɓangaren littattafai abdulkadir sambu nuna rashin jin daɗin shi a cikin firarsu da fadel alu daɗi bakin ina aikin in ji daɗi in mutane suna tahowa to mutane ba su ke ga tahowa mushannin lakwal da ke karantar su amma ba su san da wurin mabale ɗan lakwal ɗin su da ke ake karantar dawa kenan ka gani alhali kuma wanga abu da sunan su ne an ka buɗe su babu halin a ce yau ana samun yadda ake so gani aiki ne wanda mutum ɗaya biyu uku hudu har biyar ka iya yi kullum ni kaɗai ke yin shi shekara 24 babu ci gaba bare dai kowa ya gani examen da an ka bada na breve abubuwa ne wanda mutane sun kai tsammanin za a ɗauko su wani waje a zo a kawo a samu su a jaraba da su na cikin ɗakunan mu na librorin da ke cikin ɗakunan mu cikin su an kai zabe an ka bada wasu sun san da haka nan dan wasu sun zo sun karanta sun gani wasu kuma san da haka ba to in ana zuwan ne dole na a gamu da abin da zai ba mutum sa'a Studio Kalangu. Shirye-shiryen Studio Kalangu. a birnin Yamai. Tare da Radio Alternative. A kan lamba 99.4 gajeren zango. A Zandayar. Tare da Radio Shugaba. A kan lamba 105.5 gajeren zango. A Doso. Tare da Radio Fara'a. kan lamba 92 gajeren zango. A Tawa. Daga da Radio Tambara. A kan lamba 107 gajeren zango. A Arlita. Daga da Radio Ikokan. A kan lamba 95.1 gajeren zango. A Agades. Tare da Radio Nomad. A kan lamba 101.9 gajeren zango. A Tilibiri. Tare da Radio Tebose. A kan lamba 97.5 gajeren zango. A Maradi. Tare da Radio Garkuwa. A kan lamba 107 gajeren zango. filin ye tare da rediyo muryar talaka. Akan lamba ta da biyar da biyar gajeren zango. Adifa tare da rediyo amfani. Akan lamba ɗari gajeren zango. A yanzu kuma sai rahoton namu na musamman. A ranar 12 ga watan Disambar da ta gabata, mai bima maga takardar da ke kula da al'amuran zamantakewa a Majalisar Ɗinkin Duniya. Haka zalika mai bima shugaban da ke kula da kawo agajin gaggawa a ofishin Uwalgida Ursula Miller ta kai ziyara a tsibirin 'yan gudun hijira na garin kaka a cikin jihar Maradi don ta gane ma wanta yadda al'amuran suke wakana a cikin yankin. Ga dai rahoton da Muhammad Mamman ya shirya mana a kai. Zuwan ta domin sanin halin da 'yan gudun hijirar Najeriya suke ciki a ƙauyen garin kaka da ke gundumar shadakwari yankin maraɗi Ursula Miller ta tar da wata al'umma da ke cikin kwanciyar hankali. Ta bayyana gamsuwarta game da halin jin kai na 'yan gudun hijirar, ta da tabbatar da cewa gamayar ƙasa da ƙasa za ta ci gaba da dukufa wajen kawo masu taimako. Ina jinjina wa ƙoƙarin karamcin al'umma da suka yi na tarbon 'yan gudun hijirar Najeriya sama da dubu kuma suka yi zaman alheri da karamin ƙarfin da gare su asusun gaugawa na majalisar ɗinkin duniya ya tattara kayan taimako domin taimakawa 'yan gudun hijirar da ma al'umma don nuna goyon baya ga kasashen waje. Kasancewar su tun cikin watan Oktoba 'yan gudun hijira na murmucewa sannu a hankali cikin al'umma da ta karɓe su shine ma makasudin da ake nema ta hanyar kafa wannan sansani kusa da ƙauyen Aminu mai shekaru 30 da aifuwa na himutuwa wajen tsayawa ba tare da jiran taimakon ƙungiyar PAM. Can gida sana'a da nake ina sayar kayayyaki na tireda shago hakan ga. Eh to shagon nawa da sun ka shigo garin sun ka buɗe bare sun ka kwashi kaki, amma hayo wajiyar ni zaka nan ne nan da ni samu wani amini nan cikin gari ina bakan yan kayaki ina za ku ana dan saida ina samun kuɗin sayan kayan eh ina dan yi kaɗan ka eh sana'ar na saba ta ni kai yanzu gaba madan miller yan gudun hijira sun bayyana bukatunsu na fatan har hada iyalansu domin a cikin gudunsu wasu daga cikin dangogin nasu sun ɗauki hanyoyi daban-daban misalin fatima da ke nan ba tare da mijinta ba da 'ya'yanta uku da bare sun ka koriyo mu an kafe mazan sai yaran nawa alaji son ka tai can son ka bi oban ni ko ni tuwo da rabi nan wata muga na bakwai rabu na da shi ban san inda yake ba mata na ni tuwo da su da ɗabi na ni tuwo da su na baro uku tarakiyar ursula miller cikin rangadin ta a maradi ministan harkokin jinkai lawan magaji ya gode wa jituwa mai armashi da ke tsakanin al'ummomin biyu da kuma fatan dawowar tsaro domin ganin waɗannan baƙi sun koma gidajensu da sake farfado da ayyukansu na da Madalla nan dai muka zo ƙarshen labarin na sashen Hausa mu huta lahiya. Studio Kalangu. Ku saurari shirye-shiryen Studio Kalangu. A Magarya. Tare da Radio Kitari. A kan lamba 101.5 zangon FM. A Zandayar. Tare da Radio Shukura. A kan lamba 105.5 zangon FM. A Tano. Tare da Radio Damergu. A kan lamba 99 zangon FM. A Difa. Tare da Radio Amfani. A kan lamba 100 zangon FM. A Mai Nasarwa. Tare da Radio Mangari. A kan lamba 95.1 zangon FM. A Ingingimi. Tare da Radio Dilerem. A kan lamba 99 zangon FM. A Kabalewa. Tare da Radio Mambio. A kan lamba tara zangon FM. A Agades. Tare da Radio Nomad. A kan lamba tara zangon FM. A Arlit. Tare da Radio Sahara. A kan lamba bakwai zangon FM. A zirin. Tare da Radio Anzuru. A kan lamba biyar 95.1 zangon FM. Studio Kalangu. Studio Kalangu. Ku saurari shirye-shiryen Studio Kalangu. an mai. Tare da Radio Alternative. A kan lamba 99.4 zangon FM. Da Radio Amfani. A kan lamba 100 zangon FM. Da Radio Scoot. A kan lamba tara zangon FM. Da kuma Radio Challenge. A kan lamba 96.6 zangon FM. Studio Kalangu.